wa ta'ala sabo kan nir margunan gusu bananto man ta haifo kulse kala kun hannai tonan diyan irbonga da irin ya kufo sinai kirkati se ziyara bata mora wani sai insha Allah ir alfaga sintina kan ga ir kun hannai inga ce ustaz mas'ud abdul karim a ga salayir se mo haikan gaje ginda kork ne wani alhaku alhakai kan kork ne ga cargana ولتفضل مشكورا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام الأكملان الأتمان الدائمان على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها أسلامي كان إن لنا كرمرغو إربطما البركانتورا إرقيفو البركانتاورا كوريسو بنانتاورا فكرمايو kallay plateau irgaran foda alsilama taray foyaŋo alzanna je foyaŋo kan du'a no kan yang kul kan go andun nga no bisa da magarir no kan te gite charse kan gati alzanna dai foyan go kan gati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh di iko yadda irgi fongandi al alhaku fobon kan go filama da filama kul game wali mane inna da mile da game kangati ifo wargasinai wana alhakai ga sintin wodin ga ay ay bon da aran ga wasiyu ce irma hambur irkoy tala ir irkoy gana irma margu irkoy wana arhamada da bakara da bakasina da irkoy ir mo marga bon mo si faifai mo si fundi bayi gana da zunubu teyan <clears throat> zama ifo sai bi ta'ati rabbikum tazayyanu irmul bom talam da irkun hambur kumai wa min adh-dhunubi tubu wa tatahharu irmul bom ni gafun dhunubai ga ga ya fice ci irkoi ga wa an babi maulakum fala tabrahu irma simoru irkoi wana porto me wati kul karkar irmi he, irkoi ga irma ya fice ci irkoi ga la'allakum fi jannatin adin an tahduru dinna wone te kul irkoy giddan borera kanyanga te boryan kanyanga furu alzanna dirra irkoy mir ya yafa irse an In imma hawgay moda zunubu teyan ba hal irkoy ga fa. ine wa man ayqana tula tariqi ta'ahhaba lisafari borkul kan na fonda bai kan lallai ai aigo koi na maira naru wa aga ku ifono boraga te aga sola no me wala to sola kan burga ta an dunya sai zamni bai dai kan nika ano nigi bisa ngalo ga te irkoi hambu kumai ngalo borga sambu han goi koi goi irkoi sai idan Al-Muslimu man المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده al السلامة mana معنى بوبو بونو ago, aradai, bokan ina alsilamai hallasi gufun ni dena din kamba gani wani alsilamai doron di din dena numa ni doron di din kamba ine dine muhajir mo borkan hijira ngal wakti ifo borkan na irko haram hay ka irko haraman di bora gayi gufun iga ine borkan ji na jihadu temo ngarogati borkan aningo fundo gayi gafun wani fundi bayo ga zan fundi bayo irin bai kan darayyan no kan agallala gumu gumu gumu gumu gumu gumu inna da ni da dai nini fundi bayo na sai no irkoi ne kan ihin ka sai margu da dai nini fundi bayo na kunni sin ga irkoi gana din ni irkoi gana mo sin nin fundi bayo gana paske ihin ka sai margu binara wa to kan nini fundi bayo gana kunni maka haiforo go irkoi wana kan nina ya dinga fundi bayi irma mora anyai da arsilami ya dinga irga bai mo kun in wani shari'a ana wasaya yan tirse in wani addina ana wasaya yan kan gati kuna hanaya yayi ta irse kan kuna hanai da digi sintin da ifo bi tahqiqi tawhidi war ma tawhidi tabbatan di in koy sama in koy foyan di masa shirkunda ma in koy foyan di a wani gana ngawara da hay kulkan ngamar da in koy foyan di an hakun da. wodin banda ni mu dubu wodin ga ifo al ilaqati wa sifa'us silat ni wani alakai ko kaunin kan gonin da irko wani tamai game eh ba almanno alakai kan gonin da game ni mi tabbatan di ni mi boriyan di ni mi hananan di kan gonin da bori da bucar ga al ukhuwatul imaniya hiya lubuddin da mu bai kan ciman diyan ya kafo si na tarai ina lokaci addina gumbo bina inga dai gati addina gumbo <coughs> biha yahya al muslimu walaha yahya a seno alsilama ni ga bafunai an inga mono ni ga bafunai da wa sha'irun bi akhdhi ba agoha bi liqabi ba'd imanti no kala heriyan no kan iga dogu dogu dogu charga dinna e tawhibu gana tawhibu agin ga iga funshu ko ga am kanim se mi haya ma bondum hayra hin kase akanin se talum ma hakku iga dagya kinno ko iga shari dake dake dake charbon anya ja alsilamai iga tuku tuku charbande amma inna min a'zami ma ana bihi al-islam ago hayira kan al-silama tarai kulan dai gumu gumu gumu gumu gumu tanzimi hayatil sosote al wani sosita matki ga organize da al-silama tarai an hansir se gumu gumu gumu gumu matakan irga turne inda kyargamara a kaina kaina kaina no so bai ga a qur'ana zumandi irkoy diyaga ga alislam tarai wala ta matka himga teda ga cina kala ga to non kan irkoy ne irkoy diya sai alyawm akmaltu lakum dinakum andin no bai kai tabbat kan hunkuro kai aban aban haifosi tontonara haifosi zabara <clears throat> hatta tanzimul mutam hadda sosotira matkaran wal kun irkoy ana ci irse tabda min huquqil walidaini kanna ka irko alhaqura aga sintin ifo hayrahinka wana alhaqu thumma alaqarib worin banda aga kanda irse bor wana bor manai alhaqu thumma tattasi'u litashmil aljiran kulu aga candi ga sai ga yilwa am koyi wana gora ga sinai wana talammai wana alhaqai ga irko makandai bise wal asdiqai din wana charai walma'arifi ma'arifi ila bore kanyan birai bonin da game summa tamuddu litasila bil ghuraba'i wa ghayri muslimin kalama kaga to al silama no kan ay kursi daga no si ba charbai aga al hukumai ni ga he hal bore kan yamman al silama yan da nin da go gorga sinai kyargera ga kuwaira batamara iwana al hakai in koy ane irmi batu in musi dawo iga وهذه وقفة مع إحدى هذه الدوائر هنكنا المارورا إلغتر فنغندي إلغ كي أفوراغة ونيا يرى حلقات را كان تجسد هذا التعاون وتصور كان أغاهم تري إرسي أغتالم إرسيمو أغا كان إرسي إفو دنغ حويا كان السلامة تري هو dinga wana manai kul da wana fondai kul da wana bona Ifo ga wodin da'iratul jiwari wa huququl jiran mata kan min da ni wani gwarga sinin aran gwara himgate aran windimin da mo kyarga da alhakai karan ga mai kyarga ذلكم ودنسيرو أن توثيق العلاقات مع المجتمع القريب في البيت والحي هو المقدم لما إفو سي alhaku wala irmane hankan nindin war gorga sinai aran alhakai karan ga mai kyarga nuna loga jilam li'annahu huwa al-aqdar wal aqrab zama inga noga ti hayakan inga noga manu gumo gumo gumo gumo inga noga chahamo ni ma tabbatan da tabbatan da yankimi wane alwatira kan attila sini gano kan aga hagunda nafama ga ni ma te mara kan aga hagunda aljiran mo talam madina talam kan ga ti gorga sinamo ya'rifu ba'dhum ahwala ba'dhin talan mahinka yana inoga wani alhali bai, ni wani talan ma ni gwarka, suno, kannin da gwarkar ga anin alhali bai, ba ni yai zai kannin da su si da. wa ya ba ba'duhum bi asrari ba'din nga inoga carwana secret bai ya arifuna ma yadkhulu wa ma yakhruju ni wani gwarka, suno, ni wani talan ma ni voisin modin ga noga ni hankanga hankan ga fatta وتلعون على العورات وانا اول وانا جلي يقول سينو دنتا لما عند نوجي بي ويشاهدون الغادي والرائح وكان غفور وكان غفتكل يغابي ويسمعون الاصوات sannan kan ga teli windora tarfo yanno nindin izai game nindin wannan game nindin almiyanai game ne wani gwarki sina yi mara Wai sun nuna rawaihin ware kan nigi hina haye kan nigi dalle da biye ra gaka i hawai inga no iga mare wa yabuluhum ma la jene mi faqin wa khisamin wa fa kai kan gomin dora jarta horhu yanda fitina kan gomin dora inga no ga da bak sunai kan gomin dora inga no ga bai wala yahjubu dakhaira albuluti han kan rezar huno kan ni tugu ngam bodin man hawgai gor sine ngono kanyan iga fisi fisi kali mbai han kan gogate wala yaghibu an khafa ya al-ufra ba han kan ga tugu fuora ni gor sine da gabi ngai no han kan go illa man rahimallah wal jiwaru fi manahu dine talam matarai mo gor sine in ko min daram batu ngaro gati ifo iga fassar da an kulli ma yu'zamu yi ay kulkan wani alhaƙo ga gabu a ga beri lakkal ra da shari'ara seno ine istajarahu wa ajarahu ka ni kaga bora ga sinai wani na faba ce bora ga bora ni na faba wani na nan gwarai ce ci bora ga bora nan gwarai ni na nan zumbai ce ci bora ni no ni di non godin kan lokacin kan ta fare na irko ya doran ni ka fatta koi taif ka yaga ka lidi kaka igane daga eh, fi makkata bi jiwari man igane mutu an bun adi nga nona irkoy diya ata se jiwaru irkoy ga ahallasi ga funke farai wana dabar zara ga <clears throat> inemo irkoy tala hinna nogati borkan koyodin kan wasinda borkul marado kanna ka irkoy taka har kul sino kan sinda ngi kela murado irkoy hinna no anirtaka ka hay kulli si hansasi amma inda ke ba miliyar no goni se talka dai kan nigi di kan sin da tamma han fo ni ta amuradu ni ba ni man ba ni ta amuradu kan dai da man tingor ka sinai wa kada hadala iblisa ni di irkoi ana iblisa wandi ana dokorai ana kainan di kan irkoi lalo gaga lokacodin kan iblisa ne nga wani bore kan yanga gana sai ifona ne kane ise wala ko to kan ga irkoy na gara na ka alzanna rahan kan tete din ane ise din mana imunga zunubai goy kutan ikoy kutangaite inga no gibatu kan ane wa inni jarul lakum di zamban da yaudar kan aga teborai sai faljaru ma talamma walir ne gorka ina sai gorka na. zama ifo sai ngano ga inga wana warga sino nga noga batu da balawuka ga duwa da musiba duwa inga noga gayi ga funa ga inga noga gwamni sambuga inga wana warga sino sin baka sinai dan na fakul ni wana talamma a gano ni ga duwa ali ibn abi talib ag fillir sai hadisi fora kan ane man sami annida ane aliyu ne borkur kan ngamani chayemo kul amantikala ni wana gorka no wa min wa ga ka agwara hadisa din kan ra'i gane la salata li jari almasjidi illa fil masjidi ne di wala jingaro jingara wani gwar kasino ma jingara cayango jingar sase kal jingarara ne di kan ne o lan inna haqqal jari azimun irma baymo kan talamma wal gwar kasino wala alhaqu amanti kal herno kan ga beri ndi aseno irkoy di yarattabahu ifo bil imani ana simbaka sinin ana hau ciman diyanga kalanin al imanu billah wal yawm al akhir da zalikara fa qala ko diyani alayhi salatu wassalam ane man kana yu'minu billahi wal yawm al akhir ne da daini woni ne daga hambur irkoi daga ciman da irkoi daga kimindin da zalikara kul ifo falyukrim jarahu ni wana warga siyo ni ma berandi وفي رواية فلا يؤذي جارا في الفورة مثل قرد سنو مساء دورندي وان أبي شريح نيقفل لك من أبو شريح أبو شريح دانغمو كان إلكي ديا صلى الله عليه وسلم أني إلكي ديا زهر صر هنز أني والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن صحابي hayana sahabai mama candi irko diyama zai zai yan bambata أما زي hinza عسي zai gane أما ني amani kimandi ne, mai no boro boro mursu boro halki no boro kammalci mandi irkoydiyane ane irkoydane ise allazi la yuminu jarahu bawa'iqahu bor ni wona sino asi hallasi ga fundi wona doga ga mm. allazi la yamanu jarahu bawa'iqahu ni wo ni wona sino asi hallasi ga fun ndi wona ni ga sammu ga ga kasane din wona anya da islam <clears throat> iga fillak fun haka abbas ga radiyallahu anhuma kan irkoy da sallallahu ane ma amana man bata wa jaruhu ja'a amani kimandi man wa kalamin go gunda to kala go koy kani go durai amma a wana gorga sino kango a jarga a kanin da harai anye da islami wani wo irma la sabu fa tun hon kuno zaro minga bon fese minga bon ha anye da islami wa kullu hadhihi al ahadith hadisai kullu asarai wa kullu hankan himmandai aga kaga tabbatan dirse no dobu yankango cimandi yanda talamatarai gorga sinai wana gama kanga nan bo ga kai din wana gorga sinai wana alhakai dimi tabbatandi aga cabin dirse mo kan borma ni wana talam mai alhakai nimi tabbatandi amantikala annasarai no ne kalite amantikal dano dasu banantano cimandi yan banda goynomo gwai hannano kangati cimandi yan goy ma bay kan borma cimandi eh, innal imana billahi borma cimandi da irkoy didi irkoy dana ninda an samuga ninda da ma alhaku yadinga herno kan irma batu irma bay mat kan irgo gwaida aka hadisa kan tirmizi filla nganda ibnu hibban da ibnu huzaima da alhakim In hadisa ya a abayrandi kan khairul ashabi indallahi khayrukum li sahibihi aran wana corayra aran wana hanga kasinaira bora kan bisa ikul bora kan bisa ikul ga dogati mai bora kan nga gomni goyga bisa nga cala mantiru kun zaro kan bora ga mila da ngino cala dinga cala samano me hay no gane borama te amma ni wasu kan Ni niga niga bora himani danga samu goni se ni sate to ko idi yane bora bora din kan goga te din abisi ni ni kan ga te in ko ya bayar ni irsi alaihi salatu wassalam ane mo ya dinga gorga sunai mora wo kan bisa ikul iru ko ido ngani kutu bora kan go gomni goy nga wana gorga sino sai ga bisin cala iga fillaga fun an abi ta ga ngamo ane kan irkoyɗi a sallah sallam ane ane irkoyɗi ya ane man yahudu anni hadihi lkalimat irkoyɗi yana sanniza foyan ane maino maynoga sanniza yo sambu ga da borana sanniza yo sambu boramo goyday wala boramo borca wandi kanga goyda sanniza yo irkoyɗi yane alayhi salatu wassalam aba hurayra ne ingare irkoyɗi ya sai ana ay irkoyɗiya qul irkoyɗiyaninga ninga kambadi nga aba khuraira a kabunga si a fofo fofo kali igu ane mahambur irkoi ittaqil maharima mahambur irkoi mahambur irkoi haram herey ma kay iga kordin me ta ifono niga te takun abadan nasi niga te bora kanna gana ganagami so boray kul ane mo warda bima qasama allahu lak ma yeddande mo wo kan irkoye faynise irkoye fayyango kaateɗo wo kanin nojin mo si donda nede irkoyene ahum yaqsimuna rahmata rabbik yalla irkoye wona annema ka fay fay fay fay yalla arannoga ɓay kam filannoga ha gunda wone filannoga ha gunda wone irkoye kanna bo re kam ga ha gunda wone boronoga ha gunda wone yaade nga wo fayyango kan irkoye te wa kanin noodin ma yeddanda <clears throat> kul dinte te ni nino gonda alman ga bisa an duniya bora kul ane ga boryen dimoga koyni wona gorga ga dingo ga ni ga te cimandi ko ayaga ita itacanta ane ma ba borai se wo kan niga bani bonse hankan ni bani bonse ma bara borai se wo kan ni siba borfo mu ni se ma sate fo se mantino ga bora ni ga bora kainandi amma heri kaina fo da bora na te niga dunyi tunandi la manci din no wo kan niga ba nga no niga te borase wo kan ni si ba masate borase bora masate ni se anye da alislamin iguwan ta ga ti ifo ane harai musi harai bo bandi zama ifo se harai bo bandi yanwo aga bor bina wino bor kan wati kul hay kainu fu ma haru ka ka ka ka ka ka asi hay kul wandu kal harai irkoyɗiyani haaray bobandiyan a bebina wino an fo irkoyɗiya a wani sanni fora ka te sahaba sai a bayrandi sai kan ane wallahi daranga bay han kan ayiga no ane kalaran ma haaray kaynandi daran na haaray kandine kaynandi mo ifo naranga te aranga heeni bobandi aranga heeni bobandi mo ane ane mo don mo kararan kulmu kyargana duk kyargana fofo ba koi ra ba koi irkoi ce ne he he irkoi ga ane nemo. don aran ga wodin baino ane ane ba aran gorga simai nan kaniye ra do aran si ba ne. ane irko ya bayan da ese ane mo da dai manti kan ai ga hamburu fiji yamma mun gwa aran sai mo kalai ne iko maran ma di sarai kai an kan ga ce sarai ra kararan ma mara iko ya cirse alaihi salatu wassalam hakul jari mo ta'lamu wana alhaqu ida aga morgo yari hinza afo ikramuhu ma berandi wa kaffil adha anhu ni mani wani gursu gani dorondo ma gayi ga funaga wa tahammal adahu kan ni ga a dorondi dorondo gayi ga funaga mo dorondo ka ga teni sai mahin asuro hin karo fa ni dorondo ma gayi ga funaga dorondo kan ga mo ga teni sai mahin asuro an yaga islam kama amma ikramuhu alfaga ne amma bayran ne hokan ni tin talan ma sai ane babu no kan aga haigumo ha ane musintin ga sallama ga zanin bai mu jinga sallama ga masi ba batu gane kalama salam mai ga zanin bai mu ko kan nino ti kan kanga sallama ga masi batu kal filana dan da man salama ga mbai ba fu ai wa basi la ke kin mu te nino ga jinga a ga wodi man namo ni mo nan da sai mabanan da sai sannira ha min fundo nan da ase dinga salanda ninna ga fakare ma wasiyu dinna wal ma wasiyuma wo ko heri kan awana gomno wo ara da gomni kan niga a awana famiyo gomni go ara da wana addina da wana bafuna ma wasiyu wodin fandara ma batumo agoro wala sino kun ma batu ma famiyo batu harisun ala a fi zalika kullihi ala rifqi madogonin da sai mabanan da sai wani kurra ha ni gwarga sina kan ninda kate te gwarga sinai hannu Ah, mu mo boriyande maruf ma ke keɓafe sandayra dogonayra kul mu boriyande ga ko aga añayga a sinamay faraha yarrano wol rano, wal rano, wal binkarenaro ah, kul mo kokari ama ra gomni ni wona gorka sino <clears throat> wa min ikrami ago halka so berandi yarra kan gorga teni sino se al ihsanu ilayhi mu borendiga kwa aga wal mubadaratu bi ihdai ma tayassara Mu kokari kado kanga dogonde se mo cindiɗinda makado kaado yente na maranin din wara bonta sine zama ifo se inni cigi misali anna al jaru yandur ila ma yadkhul zama kan se no an talan madi wat kul ni kanda hay fo mi simila sigi diago hay kul ni go furunda windora agoga diya hay kul kigoga fattandamu agoga diya yani mu kokari mahaifote a sai wodin ra mm. di hadisu aba zarri kayir koy di ana sai kan dan na, hina dadu komsi ka na kulu am haro bayandi am duganga wana gorga sina ino ba malko te ba haro rano. Ni di wala asaga ne no di koy da bayra di fo sir koy da manni hamora zama hamo manti wat kuno borgu du wodin manti wat kul hamaginta aga na kasi hingato haroɓe na dinna bani nigi hinga bo kum wara kaina kayna kayna kaynama mu o buri ka sufa ni a sai da ni sanno dinki e bi dinga ka do te ni kaɗo teni talamayramo mu guna wo harun da bora kan nigi hinga te mu mo woɗin mo lasabu talamay mu ɓono kan ma sabu heri kan society ara paske society kul dinga wona aladay her yengol kandi ɓe kan society ara ɗin konda bora se ni ɗi kai ninga no. boragati ga haifo la sabu wodin dimo masate da ma ga hinga kan da haifo kan niwo gom nino ni ba ma ga kan na meri aran gamara mu kokari wodin ma evite mu mora wodin banda irko ya sallallahu alaihi wasallama kan ne kan jibril aman fai a ginga wasiyu a ginga wasiyu da ifo da gwarga sinai wani alhaku kaninga mina kan aginga tubuno alfagaine ka annahu la fariqa bayna huquqi alaqarib wal jiran siwa almiras danga ikebano mana kan fayanka kunno sino danga ni wana gwar, ni wana nyaizai kan bortare gonin dai game da talamma alhaku dangi goga bano kan hai kunno man fayanka ira kan tubuyo hinne kan ni yai min tubu ni ko sene sin tubu wodi hin ni fayan ka kan ikanda igamara <clears throat> wa min anwa'il ihsani ago boryan de yana kan ni tego koy aga muwasatu indal haja ha ni ma conforté non ka gonda ga a gonda conseil murado buyan no ta se wala hay fo kan idi ago hazina ga yalafu mu kokari ma conforté murado dirra bal kam min hmm mu guna hari hen no kulkan hingete talam mase ta fe min talam mana fanda temo kan irko hinna seno nuga tin ko kai fo batuno aga ore tur la igba te irko hinna se irko mondo se. Mu mu Din mo kokarimo te dinte alman teñuwo almankoynino mu kokari nawana almanoɗin mi gorga sinayi imadi anafa imadi lalle kan ni go irra Mu kokari imadiya din ya lotkorno mu kokari imadi kan lallay alhamdulillahi lotkorgo irra din ya yake wandi koro mu kokari ni hina de dandi ni won gorga sinayi bay kan lallay alhamdulillah filano to wandi kono hina te ya yakinno igate igici mo niwo kan niwo danga niwo niwo miniseno danga niwo e imine niwo no wala hay kulkan himanda mo kokari non talamai imina fandani ni wona goyora <clears throat> zama ifo se iga ba aljiranu mutahabuna bainahum iga ba gorga sinai imite boriyan kanyan iga ba cere ba'dhum bi ba'din iga ba cere nganda chere iga char nafa afo kulgo du nga mana chalaga nafa anyeda islamai woni iga ba gorga sinai ra aseno ine <coughs> ine dai fo woni se kan ni wana talam ra. niga ba ni ma ino amma a fito ikulu mai seno niga no ine mano wakan ga manuni wakan porto ga manuni nan ga matkan aka aisha hadisa rakana irko diyan hadin kan irko diyan na se borakan ga manu a porto ga mana a sai na no ine mo ya dinga wa yatadaafu almas'uliyya mahogaymo mahangan gama yatadaafu almas'uliyya wa tazdadu alhuquq hina yakunu aljaru miskinan wati kul kaŋŋooni gonna hinamo ni wona gorko sino kaŋŋooni jarga miskinno a sinda hina mabay kan alhako goga lalani gaga tonton dayno fa a wona alhako de agoga ba agoga gaabi ga tonton ni gano wal yatimi no ala tumiza no halga kasuho mabay kan alhako agoni ga nima okipe da mahawgay da wala uwoy borno kan kuryo bugidir ganan wala borno kan muradu no sai ma kokari ma muradu. fieri mat kan ifilla anna haqqul faqiri kan ina aljarul faqiri talamma kan talkano ine suba alkiyoma talamma ni kan ngati koyno ni wara gorga sino kan talkano suba alkiyoma aga kaga degini gano amane irkoise irkoi irkoy ay koyo filana wo kan nina no alman nina no hina aha ifo se ay wana alhako kan ay ga mai agadi ifo sa mana naise ifo sa ninga porto dabu ay ga ifo sa nay gare ga fungu wa me ga so al ma nyaja islam muslim bo mu aka hadith raka abu abu hurairah filla ane ane asfura aljanna ra kan awana talamma asfallasi ga fun awana doron doga aka hadithu goramo kan irkoyɗiya wawo kagate kan nden irkoy ga fun talamma gorga sina wona dorondoga gorga sina dorante darul muqama ine alfagayne ndewo iga bona gorga sin ninda gogo gorono yendi wande no gambo kanga manu di kan ninda gogo goro carbon ha fa inna ta albadiyata yatahawwal jaral albadiya mo ne danga gorkan narumeno ninda margu wala ai foday no ni nda margu lokaci kai na fono amma aran ga fai wodin dorondo do lokaci wodin dai karra godin na gin doron ara amu waya zulu doron do ban, amma darul maqama wonodin ngo herno kan aga kontine a sai ndir koy dia aga ir koy mara amin ga wada ine doran dai mo kan iga ba bor maga iga funi wor gal kisina ga aga ba ira igora afo dai dana taltani sai mayafa ha a wani aurai mu kokarin ni sutura ha musin gune mo bo banni ga koi haye ka ga samu ka da be ka ga samu funda wat kunni mo zo go iga ma kai nan ni masodi yanguno ha <coughs> ma aurai mi sutura ni wona gunewo ma yi fun a wani fuwo ga. a wani jallay mi sutura min wono gunoyego ma yi fun a wani fuwo ga. a gorga ne da hankaye himandayi mini gunoyego ma gayiga fun iga masa dorande ira dingo ga mo masin fiso ku koyga furase a windo mayoga dingo ga habu masini zibo dowru abon ha masi kankamande aga ha masi har dori a fuwo mayoga dan kan himan himanda an yada islam ni wani izai mu min izai don nan andi ta gwargasin wani alhaku mu ni izai masa dorandi masa izai dorandi an yada islam dorandi kaga teni sai mu mahin a wani suwo albor ka irko diaro kan irko dia ha ani hala matanu gabe kango bor hannano na sai a wani warka sine kango ndey go go wara am koy gi ha borgi din dine filana dine ni wo bor hanano kulli wo bor hanano dine no wo bor la no musikka kulkan ni wo bor la no an yadda hasan <clears throat> alhasan basri aga filli ise kan ane ane manti gorga sina hanno gati bor kanga no dorondo ga ga fun ngono gorga sina ga fa wahangan la dangani dorondo hine nonu ga ga ga fun ni wono gorga sina ga ane manti wodi ngati gorga sina hanno ane gorga sina hanna gati bora kan gorga sina wono dorondo aga hin asuro alhasan albasari a wani sannora irko ne dai labora. Ya wi irkode irnogati carseday laabora yaadinga irgorki sinayi inenogati mat a wa na kuma ummatan wasatan litakunu shuhada ala na wa yakunu rasula alaikum shahida innogi carseday ka donc dina filama ga bora ga bora dina ni ste ni dai dayno ñega alsilame dan bora kul sumorgo gane sibaniya dinga nidi ine da borobu aka hadisa dirra kan irko idaga ber fillandirse almustarihu walmustarahu minhu bora ga fulan zamga fun an dunyaga ga. ti mumin ki mandi ko dagu da bora kan ngo a aganan gwarga sinai haya al malai ba dabbai iga funan zamga fun awan doron doga irko min daran halla samir batu yaji al islam iddi nongo kan irko idago goro kini da buko da buko gogo goro moris buko sintina kan bis ibisanda borayne he borlala buhun kuna e eh, boronoga lala boronoga ko idi koyidi yane wajabat igogo goro koyne yega bisanda buko fo koyne borayne he borhanna buhun kuna ayegane wajabat Sahaba, imamaki ina irman faham sintina ibisanda bor fo ine bollala buni ne wajabat yega bisanda bor fo koyne ne borhanna buni ne wajabat ifogati wajabat wo ane sintine bisanna bor fo arne bor hanna bu bor laare bu ayne wajabat mana munano wajibi aga anyida islami ibisanna bor fo koyne aranne bor hanna bu ayne wajabat mana alzanna no wajiba aga zama uf se wa antum shuhadaullah al ard mara no gati ir koy sayyidai la bobo anyida islami irga din dawo kan irga filla wati kul boradin kan a gorga sino goga dorandidin kan aka irkoy dia doga ci a se kan irkoy dia na se allahu akbar bor kunno shine nim te psikolog da to koy koyɗiya bor kan alquran ke alqur'ana cewnina ke wumu bor kunno si andu ñora kan te psikolog psychologue bisini kadda koy da aka kayi koy da ɗogo case gane kan ngor bor sino go ngor barandi koy da na se son hayaga ne koy ni nimin ginay kataray mi gisi fondago dindin gise gina fonda bo bor kan ka kaga bisani na kunnim ci hankan go gogate A akoy aninga gigejesi fanda bon warkan kaga bisini hakul eh filana bani mata no gogati amne wallahi goga ganno no gunay gogati bani ay bor bisin dai no goga dorani anay dorani no asene wonu gurte adi ka boram ko ko dai malani boray mene tan go ma hankan go gorgi sinay rawala borkul mene ko dai malani filana ko dai malani aro di haya ga haya a twasi azuruga kado ana sai filana